الرحيم إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكبرون أنبأكما أرهامكم ولا أولادكم يوم القيامة يوم القيامة يفتر بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم لا العداوة والبغضاء وأبدا حتى حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستكبرن لك لا أستكبرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أن هو مسلمي مهلا تاوانا مجلسي نعرف مارهم shugaba na jiha imam Sheikh imam aliyu latta kunza inda muka samu a da manya-manyan limamanmu da malamanmu da mu da 'yan agaji da da namu da tijai da matasanmu domin ci gaba da karatu a cikin littafin Allah mai tsalki, Ina mana sallama ta musulunci, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. muna ƙara godiya da Allah maɗaukakin sarki wanda ya kawo mu yau muna goma sha takwas watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shida. wanda ya yi daidai da yau muna sha takwas ga watan uku miladiya shekara dubu biyu da ashirin da biyar wa musulmi kamar da kuma gani a murnin islam daga shi shugaba cewa yana da ɗan uzuri yana son da Allah in zo in yi wannan karatun insha Allah kayan zuwa ajima zai ji zai zo ji ciwar karatunsa muna ba jama'a hankali insha Allah ta'ala abin da ya sawaka za mu ɗan yi abin da muka iyawa gurgudan ikon mu saboda abin da ake iya son a samu ba a samu shi ma la yudrak kulluhu la yudrak kulluhu ta'ala kuma yadda karatu ya gabata jiya karatu ya tsaya karshen sautin mumtana yau kuma insha karatu zai soma farkon sautin safi wanda insha yanzu za mu dafta alama ya karanta mana ma ta yi tsara insha Allah dafta bismillah بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو مسلم وانا سورة سورة الصفي سورة تلك سورة مكيي كما يدعي من wannan sura tana da karatu cikinta mai ɗimbin yawa kwarai da gaske wanda yake Allah maɗaukakin sarki ya yi magana a kan wato faɗi babu cikawa ya ce wadda Allah maɗaukakin sarki baya subhanahu wata'ala yana son idan musulmi ya yi alƙawali ya cika Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce sabbaha Halillahi ma fi samawati wa ma fi ard ya alkata Allah ya girmama shi dukkanin abin da a cikin samai da ƙasa abin da a cikin samai ya alkata Allah abin da a cikin ƙasa ma ya alkata Allah cikin wannan ya kawo siga cikin ilimazi fa inna kawo siga cikin ilimudari'i abin da a cikin samai da ƙasa suna alkata Allah madaukakin akwai inda aka kawo fi'ili mudari amin eh, fi'ili amri akwai inda aka kawo masdari duka yana karantar da cewa dai halittun Allah suna tsarkake Allah madaukakin sarki da bakunan su irin yadda Allah madaukakin sarki ya halice su inda a cikin sama wanda a da hankali da wanda a cikin ƙasa masu hankali da mara hankali duka suna wa Allah tasiri nan kai musulmi da Allah ya kowa yi mai ni'ima to kai ya kamata ka ga Allah kai tasbihi ga Allah ba dan han Allah ya fifita bin Adam musulmi su ne aka samu manzanni musulmi aka samu annabawa Allah ya darajanta mu ya mutunta mu to muhimmin tantanta mu yawa tasbihi ga Allah ba shi na Allah maɗaukakin sarki ya yace wa huwal azizul hakim Allah shi ne al'aziz wanda an magwaye alhakim wanda abgwani a cikin ayyuka wal galib fi mulki alhakim fi sun'i alladhi la yaf'alu illa ma taqtadi al-hikma wanda duk abin da kaga Allah ya aikata sai abin da hikima ta hukunta wannan tun daga halittu da sauran ayyukan da Allah kai duka hikima ce ta Allah madaukakin sarki ke hukunta ya haka Allah ya ba mu ikon gane. Amin. Allah madaukakin sarki يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتنا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون لو علمنا أحب الأعمال إلى الله تعالى لبذلنا فيه أموالنا وأنفسنا da mun sa aikin da Allah ya fi so Allah ya fi ƙauna da mun ba da dukiyoyinmu da rayukanmu wajen aikata wannan abu falamma da Allahul jihad kariha hu ba abuhu yayin da Allah ya faranta jihadi sai sun sashi suna kyama su suka ce da sun so aikin da Allah ya fi so da sun zo sun fara dukiyoyinsu da rayuwa su wannan aiki amma da yake Allah ya fanta jihadi a wannan lokacin Allah ya haifan ai jihadi sai suka kyamaci sashe suka kyamaci jihadi ya Allah ba ɗaukakin sarki ya saukar da ayat ya ayyuhan ladina aman ya ku masu imani lima ta kunna ma ta me kuke fashin abin da ba ku aikatawa kuka ce da kun san aikin da Allah ya fi so da kun ba da ƙarfin ku da dukiyoyin ku wajen wannan aiki amma kuma gashi yanzu Allah ya fallanta muku jihadi kun zo kuna kyama Allah ba ɗaukakin sarki ce kabura matsatsan inda Allah abin kyama ya girma wurin Allah an ta ƙulu ma la ta falu akan ku faɗi abin da ba ku aikatawa subhanahu wa ta'ala na kyamar musulmi ya faɗi abinda bai aikatawa idan muka ga hadisi na manzan Allah kuma da yawa sun zo masu bayani a kan wato girman wannan aiki na mutum ya faɗi abin da bai aikata ba shi yasa idan ka diba za ka ga manzan Allah kuma ya faɗa cikin hadisi ya ce ayatul munafiqi salat idza haddatha kadaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza atmina hal alamomin munafiki guda uku ne wanda yake daga cikin su idan ya alƙawali ya sa don ya yi ba labari ya tsariya, ya aka amince maka shi ya aiki kama daga in ya fi ya saba wannan ka mutum na ya ce ya zai yi abu kuma ya zo a zo biyu ba kana wata ala na kyama wannan musamman a wurin musulmi za musulmi ya ce zai yi amma kuma shi a waye gari bai yi ba amma bangaren abin da ya shafi bangaren addini abin ya yi muni kai mutum ya ce zai yi da ba Allah ya zargi wa'in masu wannan bid'a wanda ya nuna kyama ce ga wannan ubangiji Allah ya kare mu da tsalun bila amali amin gaba sai Allah wadda cikin sarki ya ce إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صفا كأنهم بنيان مرصوص كان سركي إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا الله yana son waɗanda suke yaƙi fi sabili a cikin tafarkin cikin hanyar kafa suna cikin sabu ay yuhibbul mujahidin alladhina yasuffuna anfusahum inda al-qital safa subhanahu wa yana son mujahidai din nan kuma suke yin sahu suna sakon sahu da kansu a wurin yaƙi sahu wa ya fi fi makinihim inda a duwi suna kahuwa da bagirin da suka tsaya wurin yaƙi ba su shiɗa da gudu lokacin haɗuwa da makiyarsu ka annahum kace su bunyanu gini ne kace gina ce bulo da bulo sun wanda an ka ɗan fara ɗan su azurta shi a ɗauki bulo a haɗa da bulo an soke an shafi yadda sahabbai suke tsaya wurin yaƙi abin yana ba Allah shawa Allah na ganin shawa Allah na ginjina ma irin wa'annan mutane za ka ga suna yin sahu da yawa na farko idan suka halba sai su ja baya na masu yi musu sai su masu halba masu ja baya da su masu sai su halba ba su gudu irin sahun da suke wurin yaƙi Allah maɗaukakin sarki na ganin shawarar shi yasa ce inna Allah a yuhibbu daga wannan kalma akida ce mai ƙarfi na tabbatar da Allah yana so min wasu suna ganin cewa idan ka jingina ma Allah yana so to kamar ka ka ba Allah ta kalbi da hali kuma ba babin akida ta kware wannan ba haka bane Allah shi yace yana so kai ayoyi da suka tabbatar da haka nan Allah yana so kuma Allah yana ƙi saboda haka tabbatar da mun sifa ga Allah wajibi ne don aqida ta yi daidai subhanahu wata'ala yana son mu'minai mujahidan suke yaki saboda Allah cikin sahu Allah ya ce ka annahum kace su bunyanun dinat da kasan gini ne marsusun wanda amfare tashi da tashi ka annahum fi tarasuhum wa subutihim fi ma'rakati bina kace su wurin daidaitawa su da gamewa su da tabbatuwarsu wurin yaƙi ta ce gina gini ne wanda aka bulo da bulo rusa ba'duhu bi ba'd wa ulsika wanda aka ɗanfar sashi da sashi wa ma kuma aka kyauta tashi yadda in ka dibi gina bulo da bulo sai abin ya ta shawar su haka annabi sallallahu kuma ya ce rusu su kuma kun gyara ko Ya kai wuri guda haɗi a ga wurin sahun sallah annabi sallallahu alaihi masu so ke yake cewa tarasu sawusbakum wa suddul khalal ko su iyakoki abin da aka so a game wuri guda kada a tsakar hanyoyi tsakanin su su sahabbai suka so wurin yaƙi suna gamewa kif wuri guda to Allah yana suna son irin wannan wannan wannan sahun da suke yi shi yasa ma wata rana yace mu sahabbai safu kamar safun mala'ika cikin da rabu duk sahu kamar yadda mala'iku suke yin sahu rabu gidansu yake muna safal awwal suna cika sahu na farko haka dibi irin mala'iku da suke da hikayatai amma irin suhun da suka yawa manzan Allah shawa ya yake masa habbai su yi kuma kamar yadda mala'iku suke ta wuro ubangiji kuma da Allah maɗaukakin sarki ya ji nan wa'an suke yin sahu saboda Allah suna yin sahu wurin yaƙi fi su lillahi kace gini ce bulo da bulo an hada wuri Allah ubangiji ya babu iko ka Mamun Kurtubi ya ce wa'annan mutanen Allah ya yi yabo a kansu saboda wannan aikin ya yi wa hada ta'limu min Allah ta'ala mulkin kaifa yakununa inda qitali aduwi wannan karanta suwa ne daga Allah madaukakin sarki ga mulkin ya ya kamata su kasance wurin yakin makiyar sahu ya kamata a yi ba a kawai daban daban haduwa aka yi sahu da saboda wato samun nasara lamma zakara ta'ala amrul jihad insha Allah madaukakin sarki amma ambaci al'amarin jihadi bayyana anna Musa wa Isa umira bit tauhid amara bit tauhid Allah ya bayan cewa annabi Musa da annabi Isa sun yi bayani sun yi umarni wato da yin tauhidi wa jahadu fi sabilillah kuma sun yi jihadi saboda Allah wa ubiya an cutar da su bi taubi zalika dalilin wannan duk wanda zai umarni da tauhidi a kaɗe ta Allah a bar shirka sai an cutar da shi ko malami ne kowane na sai an shi saboda wannan abin da wayar bai Allah ka babu ikon ba Allah sai Allah ta'ala ya ce wa in qala musa li qaumi wa in qala musa li qaumi wa وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما ذاقوا أذاق الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. mutanen sun jehe shi da cewa ina da wato ina da kayan maza wanda ke suna cutar da shi bangare daban-daban har da fa'in suna da irin wannan kayan maza wanda wannan abin yana jin nauyi ne kuma yana limi ya za ko ya ko ya ce ba haka bane ba sai ina Allah wa dauka kuma sai ce wa qala Musa li qaumi da Rasulullahi ka ambata lokacin da ne Musa ce mutanen sa ce ya qaumi ya ku mutane ya limatu ubun me yasa ku cuta da ni dan me kuke cutar da ni واذكر يا محمد لقولك قصة عبده وكليمه موسى ابن عمران حين قال لقومه بني إسرائيل لما تفعلون ما يؤذوني ما يؤذي ما يؤذيني دمي كنت أيك تابين تتحدني وقد تعلمون الحال حقيقة كن سني أني رسول الله إليكم سؤال الذي من زال لكم سؤال والحال أنكم تعلمون علما قطعيا كن سني علمي ينكي بما شاهدتموه من علمات الباكرة abin da ganin ujizoji manya-manya cewa an ne rasulullahi ilai cewa ni manzo Allah zuwa gare ku sani amma kuma ku sami ni wa ta'lamuna sirri kuma sun kun san gaskiya ta bima ji'tukum bihi min ar-risala ga in zan ku shi na manzanci to me yasa ku sami ni wa fi hada tasliyatu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan akwai lallashi ga zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bima asabahu da abin da same shi min kufari maka kafiran maka idan Allah na faɗa ma su kalma cewa kaga annabi Musa ma an cutar da shi shi yasa so da yawa idan aka cuta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga wani abu ya ce yarhamullahu Afi Musa qad udiya bi akthara min hadha fa sabara Allah shi ma dan uwana Musa rahama an cutar da shi yadda wannan yi hankali kamar lokacin da wata an je wani yaƙi an dawo an tara ganima sai ya zan wani abu ya ɓace ba a gashi bargo ya ɓace ba a ga bargo ba sai wani ya ce yana ganin manzo Allah shi ya sa tabargon ya ce la'alla rasulallahi saraka yana ganin yana yi wa manzo Allah shi ya sa tabargon lokacin da labari ya kai manzo Allah sallam ran shi ya Ya Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ma kana li nabiyin an yagulla wa ma kana li nabiyin an yagulla wa man yaqulu ya atibi ma kalla yawmal qiyamah ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أما بها الله يسير ما كان لنبي mu bai yiwa ga amana kayan da ba a raba ba shi ga kowane ba annabi ba kowane ga mai daraja wanda ya kowa matsayi cikin annabawa Allah madaukakin sarki ce an ya gulla ki bululu wa man yaglul kuma duk wanda ya dauki bululu to ya ci ma galla ya malkiya ya zo da abin nan da ya dauka ra tashin kiya kaga sai Allah madaukakin sarki ya wanke shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi fushi sai ya ce yarhamullahu akhi Musa Allah shi ma dan uwana Musa rahama kuma biya bi akthar min hada an shi da shi da wannan saboda yi hankali ni ma na yi hankali kaga irin a ce mutum sai ya dubi wanda a shugaban kowa da kowa ya laƙa mai sata daga baya an gano wannan mutum mahaifin Allah sannan an tabbatar da cikin zari'a ce za a samu 'yan tawaye kuma ciki an ka samu wa'in suka raba kan al'umma sun zamanin sahabbai abin ya ci gaba da hanyar zari'a wannan mutum haka shi yasa mumin ili da hajjani wallahi hadari gare jini ana gado wannan mutum ya ya yi barna kwarai da in ka ga shubha ta ya jiwa mai mugun mugun nauyi ya buɗe baki ya ce manzo Allah ya sace barban ka ga ba karamin hadari saboda ka gani an cutar da annabawa da Allah yana bada ma annabi har da annabi Musa an cutar da shi ya yanku sai ma ka yi rabu shi ne Allah kusan sarki ce falan ma zabu yayin da suka karkace a zaga Allah kulubun sai Allah ya karkace zuwa kansu falan ma malu anil haqqi amma Allah quluhum al-huda yana suna farkace daga barin gaskiya ga gaskiya suna gani suna farkace su ce su yi ne annabi Musa zo da shi sai Allah ya karkatar zo kasan daga shirya su shi yasa ba a mutum ya karkace ba a so mutum ya nemi hanya wadda ta shirya والذين هتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواه والذين هتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواه ce wallazi na haka da waɗanda suka nemi shirya na hanyar shirya take suna suna bincike suna bincike inda take Allah ya ce za da hudan Allah yana ƙara musu wata shirya yana gwada musu hanyoyi ne shirya wa atahum taqwahum kuma Allah yana ba su tsoron Allah kaga sabanin wanda ya kama hanyar fata ke wanda ya kama hanyar fata sai ya ƙara zuriya cikin fata ce ubangiji Allah ya kare su waɗannan mutanen yayin da suka karkace sai Allah wanda gudu ya tsara kan zuka kansu wallahu la yahdi al-qawma al-qawma al-fasiqin Allah baya shigar da mutane fasiki wallahu la yuwaffiqu lil khairi wal huda man kana fasikan harin an ta'atin lahi Allah maɗaukakin sarki zai ba da muwafaka zai sa a dace ga alheri da Shiriya? wanda ya kasance fasiki ya fita daga hanyar ma Allah ɗa ya ce a cikin wannan akwai faɗakarwa mai girma akan cutar da manzanni hatta innahu yu'addi il kufr aidan cutar da manzanni na kai mutum zuwa kafirci yanzu kaga wannan cutar da annabi Musa Allah ya wa mutane hukuncin kafirci haka ma cutar manzan Allah sallallahu wato hatsari gare wanda kuma aikin munafukai ne suke kuma musulmi kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa su tauba wa minhum alladhina yu'dhuna an-nabiyya ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يرغبون رسول الله لهم عذابنا أليم الله فضل كتن سركيتي والذين يؤذون رسول الله كما وأن سبب من زمان صلى الله عليه وسلم لهم عذاب أليم irin azaba mai zo da kira tashin tsiya kaga duk wanda kaji an ce awa ne gaske ya shine shine mala yake faɗa anan yake cewa hatta innahu yuqaddi ila al-kufri wa zaygil qulubi an al-huda da kuma karka zuka zukata daga shari'a duk wanda ka tsaya da sai yanzu manzanni ba su mutane sun dawo suna tsaya da malamai sai ka ga wani bai ga wani zai cin mutunci ba sai malami kaga malamai kuma su yi magana annabawa idan aka waye gari malamin ka bai daraja gare ka shi ka baka sallah ya baka juma'a daura maka aure amma in ka tashi zagi baka zagi kuwa fi shi kuma manzan Allah ya hudu ce shi shi wannan malami shi an magajin annabi magada annabawa ne al'ulama warasul anbiya magada manzani eh, abin da malamai su magada annabawa innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirham inma warasul ilma man akhadahu da bi hajji hadhihi wasif annaba ba su bar gadon kuɗi ba ba su bar gadon dinari ko dirhami ba su bar gadon ilimi ne duk wanda ya riko da shi ya riko da rabo cikakke saboda ka ka shedin kada ta malamin in ka ga malamai suna abun tsakanin su kuma ji ka kallo ka roki Allah ba dokokin sarki ya haɗa kansu ya shigar da su amma cika baki da malami kana furjewa haɗari gari magabata sun tabbatar da Imam Ahmad bin Hanbal yace lahamul ulama'i masmumun man shammahu marida wa man akalahu mat yace nawa malamai guba gare duk wanda ya sansanai sai ciwo ya kakai duk wanda ya ci kuma ya mutu akwai wani mutum da aka yana aibanta imamu malik rahimahullahu ta'ala yana cewa ilimin imamu malik wuce ga wuce arwalla sai tsalki ba yace bai wuce kankan jin mata ba abin dan abin na mata da tabaki na ilimi ne tsaya eh zan suna yana ta su imamu malik ranar mutuwa ta sai ga mutuwa ta kuma baki irin harshe ne ya dalalo ya yi ƙasa ya hito ga baki ya dalalo zuwa ya ta ce ashe wanga bawa Allah mai zagin malamin ga ashe a mutunan ƙwayarka ga irin mutuwar da ya haka in ka bi kasoshin malamai na masu aibanta malamai za a ga yadda Allah ka musu saboda ka ƴan uwa musulmi ana mutunta malamai kuma abin da ka su magabata wanda suka zamani da annabawa waɗanda ke zagin annabawa su cuta musu daga munafikai Allah sai yahudu ko na ta. zai idan aka waye gari mutum ya sa malamai gaba yana aibanta su in ka shiga social media za ka ga wani sai ya cika baki malami ya ya hurji wani ma sai ka je ce wallahi malam wani na wuta ko wanda dishi na faɗi ce wallahi malam gumi na wuta ce ina lillahi ina inna kaga irin wannan bakin bala'i bane malamai na Allah ka zo kana zagin su su riga sun yi abu su mutu Allah ya bar musu karkuwar da bala'i ka zo kana zagin su ba ba su su wannan hadari ne kure suna gano ta Allah mana bayanin hadari da akwai ga wato su da manzanni na kai mutum zuwa kafirci da kare amin وفي الله كم فرقتي وإذ قال عيسى وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ومبشرا برسول يهدي من بعد اسمه محمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سير مبين هو مسلمي الله تعالى في البيان قصة النبي عيسى عليه الصلاة والسلام shi ma an cutar da shi an shi yasa in ka riba za ka ga duk waɗanda suke cin mutuncin banzanni ko cutar da su in ka ga mutanen banza Ba ko nan baya baya in ka iske mutum da cin mutuncin malam ba mutunan kware bai eh ko manyan mutane ya ga mutum bai girma manyan mutane ba mutunan kware bai yadda Allah ya aza duniya na su girma manya yake inda duk an ka samu kana suna cin mutuncin manyan mutane ba a zama lafiya saboda ni saboda manya manya su ku ƙana ƙanana idan ƙanana suka girma manya sai da duniya ta zama lafiya manyan na akwai masu shekaru da yawa da tijai akwai malamai akwai sarakuna akwai masu shugabanci duk waɗannan musulunci ya tarjewa masu amma in ka nuna kai baka ganin girman kowa sai wanda ka sa hannu a jiho ya baka wallahi ka samu masa shi yasa wallahi matasan bai yanzu akwai kalubale kwarai da gaske daga wani matashi har da uban da ya haifa bai ganin daraja, sai bai bashi kuɗi ya yi ganin mutuncin ɗan sa da shi ya su bisa ga mahaifi ga ya ɗauko ta rigima wanda ya aifa ya yi mishi magana ya fi bari amma sai kaga dan majalisa shi ya so ya yi magana ya bari saboda ya saya dokar daga dubu ya bashi kaga wannan ba girma ba ba ce to me irin wannan shi ko sai jira nashi nashi lokaci shi ko ya gani shi ko ya kai lokacin tsuwa ne ya gani in in na in bari wannan za su fiwa baya sun kun shi mutunci wallahi bisa ga na zamanin wa'anda za su taso daga baya sun kun shi mutunci wallahi shi yasa in suna sun zama ne lafiya wallahi shi girma manya ga girman darajar da tijawa da ta da su tijawan shi ya ku da malaman shi ya ku da sarakuna masu mulki a unguwa ga ku daraja in kai haka nan kai kuma lokacin tsohon ka sai ka samu masu mutunta amma in ka ce cin mutunci za ka yi to wa'in za su tasowa baya wallahi sun koshi na zamanin ka cin mutunci ubangiji Allah ya kare subhanahu wata'ala yace wa idh qala isa ibn maryam kuma ka ambata lokacin da annabi isa dan maryamu yace ya bani isra'ila ya ku bani isra'ila inni rasulullahi ilaykum lalle ni manzo ne na Allah zuwa gare ku ay wadhkur ya muhammad liqaumika hadhihi al-qissa aidan hina qala isa li bani isra'ila inni rasulun inni arsal inni ursiltu ilaykum bi wasfin mazkur lalle ni ni manzo Allah ne aka aiko zuwa gare ku sifar da aka ambata duk taura ta cikin taura shi yasa imam al-qurtubi yace bai ce ya kaume ba yace musu ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaykum li'annahu la nasaba lahu fihim shi bai dangantaka cikin su cikin bani isra'ila ayakunu na qaumuhu bale sun ce mutanen fa innahu lam yakul lahu fihim abun bai da uba cikin su annabi cikin bani isra'ila ya Allah yace musaddiqan lima baina yadayya kuma ni ina mai gaskanta abinda aka gaba gare ni mai tawassul daga tawara hala kauni musaddiqan mu'tarifan bi ahkamit tawara ni na kasance ina gaskanta kuma ina ikrari da hukuncin hukuncin Allah da a cikin a taura gaskiya ne wa kutubullahi kuma dukkanin littafin Allah da ya sauka suwa gaskiya ne wa anbiya'ihi jami'an kuma dukkanin annabawan Allah na yadda gaskiya ne walam atikum bi shay'in yukhalifu at-taura kuma ni ban zo muku da abin da sa abin tahi a taura ba hatta tanfiru anni balis gudu ku banni na na tabbatar da abin da ake zafin a taura gaskiya ne annabi Musa gaskiya ne littafin at-taura gaskiya ne littafan Allah gaskiya ne kuma ku faɗa muku bani Isra'ila kuma muku albishir da wani manzo ya ati wanda yana nan zuwa min ba abi bayana ismuhu ahmad sunan shi ahmad shi yasa da suka so su yi su kiristoci suka so su yi abin nan suka ce ai ahmad ya ce amma su ai muhammad sun tabbata to su diba su a tara ba ahmad yake ba sanan da ahmad da muhammad sun ba guda ba ne duk guda ne yace waji'tu li ubashirakum bi bi'ati rasulin kuma nazo da in muku albishir da aiko wani manzo ya ba'adi, ba'di zai zo bayana musamman Ahmad ina kin shi Ahmad yace wa hada ismu wannan suna al-karim wato alamun li na Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna ne na yanka ga annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa Hassan bin Sabit ke sallan ila wa man yahifu bi arshihi wa tayyibuna al-mubarak ahmad haka sani ya faɗa cikin baitun waka Allah madaukakin sarki ya yi salati da duk waɗanda suke kewaye da al'ashin sun yi salati wa tayyibuna da masu tsalki alal mubaraki sun yi salati ga mai albarka shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace alam tara anna Allah khallada dhikrahu qala fil khams al ashadu wa shaqqa lahu min ismihi li yuzillahu fadl arshi mahmudun wa haza muhammad sallallahu alaihi wasallam mai yazo a cikin hadisi manzo Allah ya ce li khamsatu asma'in ina da sunaye guda biyar in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ana muhammad wa ana ahmad wa ana wa ana al-hashir alladhi yuhshabu an-nasu ala qadami wa ana al-mahi alladhi yanqu Allahu bi al-kufra wa ana al'aqibu wa ma'ana al'aqibu alladhi la nabiyya ba'dahu sallallahu alaihi wa sallam Allah Allah yace ni ina da sunaye guda ni ni ne kuma ni ni kuma ni ne al wanda Allah zai tayar da kowa akan kawafu manzon Allah ya faɗa yace ni ne na farko wanda kasa za ta fara tsagewa a hitura tashin kiyama idan aka busa kaho za a tashi manzo Allah shi an harko zai fara fitowa cikin ƙasa. sai ya tsaye tsawa hure sannan sauran su fara fitowa kaga wannan ba kayan matsayi ba na yace wa ana mahi umin ni ne na sha'ewa alladhi yamhu bi al-kufr wanda Allah ya shaka kafirci da ni saboda ni wa ana al-aqib kuma ni ne al-aqib wanda yake babu kowa bayana ni ne na ƙarshe ba wanda zo bayana kusa kaga in ka diba zaka ga wannan sunan manzo Allah ya tabbata ya tabbatar da shi Allah ya ba mu ikon gane amin shina wacce mubashiran bi rasulin ya ati ba ba'd ismuhu ahmad Allah ta falam ma ja'ahum bil bayinat yayin da annabi Isa ya zo musu da hujjoji bayanannu falam ma ja'ahum Isa bil mu'jizat wal wadihat min ihya' al mauta wa ibra al akmahi wal abrasi wa nahwu zalim dalla ala sihhati al wa risala yayin da annabi isa ya zo musu mu'jizoji bayanannu kamar rayar da matattu annabi isa ya rayar da matattu da yawa zamani ne ya rayar da waɗansu suka mutu da yawa ya taɓa zuwa wani gari yana da aboki garin na ya tambaya aka ce aboki ne ya rasu ya ce a gwada mai kabarin abokin da ya je kabarin aboki ne ya kira sunayen Allah ya yi addu'a ya kira suna wannan abokin na ya kasu ya tashi kuma ya rayu ya tashi sannan ya rayar da ɗan gida annabi annabi nuhu samu samu ya yi shekara kuma ga dubu nawa da mutuwa amma da sai kabari ne ya kira sunayen Allah ya kira sunan shi kuma ya tashi sai shi da ya tashi suwa gaisa sai sake mutuwa kuma kowa ya ga mutuwa sannan akwai ibn al-ashir ibnatul ashir wata wata yarinya wani mutum ya son Allah ya mata cikawa annabi isa dai haka dai Allah madaukakin sarki ya taimake da rayar da matattu cikin mutane da dabbobi akwai ta yadda ya da wani bayahudi wanga bayahudan na ya ga abu mamaki annabi isa ya gamu da shi ya ce za ka yi tare shi gare ta yada ce za ka rike amana sai na rike amana ba guzurinka in kawo nawa sa sai kawo tashi gurasa guda shi ko bai hude sai kawo gurasa guda biyu daga ba sai koyi guda sai ce ka kawo duka ba na ka yace a da sun ka haɗa sai shi bai hude sai cinye gudar a annabi isa wa ya cinye gudar da an zo cin abinci ce idan kake sai ce ai dama shi guda ce ka faɗa mini gaskiya ya ɓoye suna ta haya tare annabi isa da isa sai ga wata barewa sai kira ka taho a yanke ta sun haddasa sun kasi nama sun haddama kasanta da agare suka tsara annabi isa ya sa sanda ya sai ta tashi ta kuma da daji da yi na ganin sai ce ina haɗa kan da da ya rayar da dabba ga waɗa ne na ruwa ka zuwa ta sai wallahi ba ka ya wuce ya wuce nan suka tai kuma iske a wata saniya karama tana kiwo kuma ya ce ma makiyayi ya ba su ita ya ba su ya yanke ta shi ma sun ka naman ita ma annabi isa ya kun gumin ta kuma tashi ta kuma suke ya uwar ta uwan ya annabi isa ya haɗa shi da Allah ya faɗa mai wuce gurasun nan guda ya ce wallahi ba shi kuma ƙarya ta ce suka ce wani gari hakimin garin nan bai da lafiya ba yahudu sai ɗauki sanda annabi isa sai ya cikin gari ko da aka ce hakimin garin nan bai da lafiya yahudi ya ce ai shina mai magani sai ya sa sanda annabi isa ya bugai ya yi tsammanin hawar kiwa sai sakin gari ya mutu sun ka riƙe za su kashe shi annabi isa ko da tahira kwana sai ta ya zafi da abokin kafin da gare ba ko da shiga cikin gari sai iske an kewaye za a kashe shi. a faru sai an ka ce hakimin gari ya kashe ke sai zo ya an raya muku hakimin garin ku kuna saki ne zan kuce suna saki to shi ke annabi isa sai ɗauki sanda ta yi kira sunayen allah ya bi hakimin nan sai tashi ya tashi ya koma normal ya rayu an ka sakan mai abokin da sun ka suka suna ta yaka sun ka cimma wasu duwatsu guda uku annabi isa sai ya bigi waɗannan duwatsu da sanda sai sun hukuma zinariya da baya sai eh, to ka gani yanzu kai adda guda ni adda guda shi ko wannan gudan na wanda ya sanya wannan guda saka sai eh, to wallahi ina sanya ya faɗi gaskiya da ya ga kuɗi shi eh, to shi ke da zama rabu da kai ni wannan duke gaba ina bar ma ita ba sanar na bar maka suhi ni na rabu da kai ya wuce annabi isa ya tsaya bai ga kuɗi ya gani gudan kai cikin daji mai saboda zai shi na nan sai ga wasu mutane guda uku sun taho in ka dubi tafsirin ibn kafir kurtubi ya kawo wannan kisa ba kasan falan ma a hasa isa bin mulki sai yace yace sai ga wasu mutane uku sun taho kun ka isko shi ya ya ya rungume dukiya da suka zuwa kashe wannan mutum ba kashe ba yahudi to su ma sai suna jin yunwa suka aika gudan su ya ce su musu abinci shi ma sai cikin cikin hanyar da ya ce ya abinci sai tunani ya kamata ce duke ga shi ya dai sai sa su duba cikin abinci su ya kama kuma sai shawara in ya to su kishi su raba su biyu ka san ya mala'ika shi na a ƙarshe dai sun ka taho ya kawo su abinci sun ci sun mutu shi ko sai sun kashe shi sun kashe shi ya mutu sun suka kai abincinsu su ma suka mutu gaba ɗaya babu wanda annabi isa bayan ya fi ya dawo sai ga shiga gawaki an yi wajen gawa nawa ga kuɗi gaban da ga dukiya gaban ba babu kowa shi na sai ce Allah ka raya mini su su ba labari yin faru tsakani yin faru kuka su suka yawa shi na Allah maɗaukakin sarki ya rayar da su muhim annabi isa Allah maɗaukakin sarki ya ba shi wato matsayi na rayar da wanda ya mutu ya raya da yawa annabi isa alaihi salatu shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ce da ya zo musu da hujjoji bayanannu masu ban cewa shi rasulullahi ne shi na subhanahu wata'ala yake cewa lamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihr mubin suka ce ai wannan sihiri ne bayani. wai rayar da matattu da yake da rayar da warkar da makafi da kusare da gurawa malamin Allah shi masa rahama yace gimi yana iya warkar da mutum dubu hamsin duk wanda ya to addu'a ina aka bai shi warki da ka to an kai ma addu'a wa ina kai sai an sallami ko an aka tobi gare ko tsaya ka tabbatar da Allah Allah ne kai imani shi kenan a warkar da kai daga zama makahu ka kuma mai gani shi kenan a riga a warkar da kai kyau. nabi isa ko da zo ya iske lokacin harakan mahumun da kana ci kwarai da shi ko sai zo abin da ya hina su in kai ka bada magani an sha warke to shi addu'a sai ka baka warke shi kenan an gama shine subhanahu ta'ala yake cewa falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin qalu an isa hadha sahirun ja'ana bi hadha sihr wad wal isharatu bi qawlihim sihrun lil mu'jizat sai wannan wai wato wai sihiri ubangiji Allah ya kare malaman tafsir suka ce bashara kullu nabiyyin qawmuhu bi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kowani ba annabi sai yayi albishir da zuwa annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma sai ya wuce mutane ne in wannan annabi ya zo ku idan da shi annabi gaba ɗaya annabawan da ya ce mu jama'a ce to akwai annabin da ake cikin ƙarshen zamani ina nan zuwa in ya zo a ci addini na hutawa nashi addini na da kitaba nashi ya fi kan kuka shi. ko wani ba annabi sun ya faɗi haka ubangiji Allah ya kare sai Allah ta'ala ya ce wa man azlamu ومن أظلم ممن ابترى على wa الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين Allah maɗaukakin sarki na magana a kan cewa duk wanda yi mu'ujiza ta Allah ya tabbata sihiri babu wanda ke zalunci wannan ba, domin Allah iya so kada mu'jiza kace sihiri ne kuma ka kai ka da Allah ya yi sai Allah ya ce wa man azlamu wane ne mafi zalunci ai babu wanda ke zalunci bin maniftara Allah ya sadi wanda yake ƙarya jingina ma Allah wa huwa yud'a alhali ana kira ne ila islam zuwa ga musulunci ana cewa wani ka zo ka bar shirka ka zo ka bi Allah ka ce fa'idu Allah ai wannan sihiri ɗaya ne haka ɗaya abin sanda ta kuma matijiya ai wannan sihiri haka ɗaya a rayar da mutum ya mutu shekara shekaru a rayar da shi ya tashi ai wannan sihiri Allah ya ɗauki sarki ce babu wanda ke zalunci wannan mutum ka dubi mu za ka ce ka ce ƙarya ne ko ka ce sihiri ne wannan zalunci ne wanda akwai ina Allah maɗaukakin sarki babu wanda ke zalunci a duniya bisa ga wanda ke da ƙarya jin ma Allah kuma alhali shi ana kira ne zuwa da musulunci ka sako shirka ka dawo da musulunci rike tauhidi Allah ta'ala ya ce wallahu la yahdi al-qawm az-zalimin Allah baya shigar da mutane azzalumi la yuwaffiqu wa la yurshidu ila al-falahi wal huda man kana fajiran zaliman Allah bai muwafaqa kuma bai shigar da zuwa zuwa babban rabo da shari'a wanda ya kasance fajiri ne kuma azzalumi ubangiji Allah ya kare amin subhanahu wa ta'ala ce yuriduna yuriduna li yutbi'u nur Allah bi abwahihim wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun dama shi ne cikin Allah musulunci wasu suna ganin hasken Allah su suna iya ganin sun suna iya su da abin suka mallaka na ilimin da Allah ya ba su ilimin da aka yi na zamani suna su dafa shi hasken ubangiji shi ne addinin kuma shi ku Allah bai bari shi musulunci da ka gani kaya Allah in ba ka iya taimaka bai kasa kawo bai cikas ko gidanka ko masallacinku ko unguwarku duk inda ka kayan Allah in dai musulunci ne wanka Qur'ani da masallaci da makaranta in ba ka iya taimaka musu to Allah kada ka musu cikas saboda mi saboda da wa'annan na mutunci ka haka kuwa kaga makarantun ne kaga masallatai nan na ake girma girmama Allah ake bauta ma Allah to idan aka waye gari mutum na ganin wa'annan wuraren bai iya mutunta su bai iya girma masu, ya samu matsala shi yasa kana ganin malamai suka ce in ka son ka gane gurgunan rukun addinin mutane ka ibi wuraren ibadarsu idan ka iske wuraren idan sun walakanta su bar su kaji da musulunci musulunci muhimmanci ba wanda ya rike musulunci da muhimmanci shi wa karin ganin addinin shi yayi haske wa addinin yayi haske ko ba gaskiya ba saboda haka shi yasa Allah madaukakin sarki ce yuriduna suna nihi su mushrike suna nihi kuma suna so li yutfi'u domin su buce su kashe nuran lahi hasken Allah bi afwahin da bakunan su A ay yuridu al na bi an yi tafi, yurtafi'u dinallahi wa shar'ihi al-mubin bi afwahi mushrike suna nihin su buce addinin Allah da shari'ar sa mai haske da bakunan su shafa ba addini kashin kare sai ai addinin musulunci ya yafi takobi ai addinin ta'addanci ne saboda takobi an kasa an kai yakin suka shiga musulunci dole wanda ta ku ba haka bane musulunci ya yafi da zama lafiya da mutuntawa da girmamawa ɗabi'u umar. ba da kayan takwai musulunci ya ba saboda ka suna ƙoƙarin yada suna da ƙarin jiho addinin musulunci ga rashin adalci da kowarsu alhali addinin musulunci babu addinin da ya kai shi adalci a duniya subhanahu wa ta'ala ya yuriduna li yutfi'u nura Allah bi afwa'ihim isa wani malami yace ifa'u nura Allah ta'ala tahakkumun bihin. wannan wato gaɗe ne gare su fi iratihim al islam a cikin sunan ata musulunci bi qawlihim fil qur'ani annahu sihir cewa qur'ani sihiri sai Allah ta'ala ya ce wallahu mutimmu nuri Allah ne cika haske shi Allah yayi alƙawli sai ya cika haske musulunci wallahu muzhirun dinahu wallahu muzhirun lidinihi bi nasrihi fil afaq Allah mai rinjayar da addinin sama mai bayyana shi ne haya ya kashi a cikin sasannin duniya ko wa ila'ihi al'adiyan da kuma ɗauka shi akan addinai kama ja a fil hadisi inna allaha rawa li al'arda fara'aitu mashariqaha wa maghariba wa inna mulka ummi sayablugu ma kuya li min zan Allah ya ce Allah madaukakin sarki ya gwada mini ya naɗe mini a tsakin da ta gabas da yamman kuma Allah madaukakin sarki ya yi alƙawali wannan al'umma ta addinin gaske ya kai duk sasannin kasa baki da saboda ka wannan albushiri ne Allah baka sakin sarki ka maza Allah kai musulunci sai ya gaba duniya ko eh saboda ka duk yadda mutum ya so ya kashe hasken musulunci da iya ana gani yadda makiya addini kai suna fitowa hanyoyi daban-daban su ba sun kama addini ci amma Allah baka sakin sarki ya ki yudina liyutu nuna, Allah bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun Allah bai cika hasken addinin sa ne ko da kafirai sun ki sai addinin Allah ya walau kariha zalika al-kafirun mujrimun fa inna Allah sayizu sha'an hadha ad-din Allah sai ya buwaye da sha'an wannan addini ragama antil kuffar ko kafirai ba su kuma da ka addinin musulunci yana yana tafiya kuma yana cikin gidan da ba a yi ne an dawo ana yi kuma addinin musulunci a yanzu ga babu addinin da ka ba masu bincike sun tabbatar da alƙalumman da kuma cewa babu addinin da ka yaduwa da musulunci ya zo Kullum ana samun waɗansu kawo su musulunci manya-manyan ƙasashe masu ƙasawa da musulunci suna samun yawan shiga musulunci da yawa cikin mutane su Allah na gwadin abubuwa na gaske masu gwada musulunci shi ne a gaskiya kuma ana shiga su in ka ce ƙasashen turai in ka ce ƙasashen china in ce wurare da dama manya-manyan birane kana ganin manyan mutane suna shiga addinin musulunci ni ba gani an ce da ingila kayanta zamba kayanta rasu in damuwa ta yi mata yawa kan ce a kara a ɗauku mata ƙura'in kawa sai ta samu ƙura'in ta fi jin dama dama kayan Allah ya kashe ta to saboda ka shi yasa ga musulunci da ka gani shi addinin da Allah ya dama al'umma shi illa kake zama lafiya Allah ka bamu iko rike addinin musulunci kuma Allah ka muna arzikin mutuwa akan addinin musulunci هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الله مدوكتين سكيتي هو الذي أرسل رسوله بالهدى شي الله شيني wanda ya aika manzon sa shari'a wa dinin haƙi da kuma addini na gaske ai huwa jalla wa ala bi qudratihi wa hikmatihi bas ba'atha rasulahu muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil qur'an al waqi Allah ba ta sarki da ikonsa da hikimarsa shine ya aika manzon sa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bil qur'an da qur'ani li yuzhirahu ala ad kulli wa da na gaske da Allah ya rinjayar da shi Allah ya daukakar da shi ala dini kullihi akan addini dukkanin su li yuliyahu ala sa'il addinin mukhalifa domin Allah ya daukaka shi akan sauran addinai suka fa'a masa min yahudiyyatin wa nasraniyyatin wa ghairi na daga yahudanci da kiristanci da wasu addinai wanda ba wannan Allah ya haka dan ya rinjaye da addinin su akan dukkanin sauran addinai walau karihal mushrikun kada mushrikin sun ki sai musulunci ya rinjaya walau kare zalika a'da'ullahi ko da makiyan Allah sun kamasu wannan al-mushrikuna billahi ghayru masu yin shirka da Allah wani قال أبو السعود قد أنجز الله وعده بإيجاد دين الإسلام شكا الله يزفد القول الصحيح هو يد الدين المسلم حيث جعله بحث لهم لم يبقى دين من الأديان عند الله وقف تنسكي يا أشباب ولا الدين دي هو تنسكي الديني illa huwa maghlubun fa ti arin jaye shi wa maqhurun bi dil istifti fa ti adil musulunci yarin jaye shi duk wani abin da ha gani musulunci yarin jaye shi a kawai na ha gani magana musulunci kawai ake yi su ma arna abin ya kuma su ya kai Allah ya alƙawarin sai yarin da addinin sa akan sauran addini Allah ya Allah ya babu ikon duk addinin musulunci mu kan shi kuma nan ya kamata mu dakata insha Allah ta'ala muna roƙon Allah ba ta sarki in muka yi kuskure dama karancin abun ne kuma karancin bincike ana fata ubangiji Allah ka yahi mun inda muka yi daidai kuma Allah bawal ta ta bi aiki da addinin muka ji kuma ka tsubare mana akai dama Allah ka ja muna akwai marasa lafiyar mu Allah ka ba lafiya da zuwa gabanni sun je ganin Alhaji Bello Kwalliya na asibiti Allah ka kara mishi lafiya Allah ka kara mishi lafiya Allah ka zikan malam baladankan Allah ka bashi aljanna Allah ka zikan shaka bakin garo Allah ka bashi aljanna Allah ka jikan malam Bello ba yawa Allah ka bashi aljanna Allah ka jika malam Mondika Kale Allah ka bashi aljanna Allah ka jikan malam Naman Goma da malam Abdulmumin Alilu Allah ya gafarta musu Allah ka basu aljanna sauran malaman mu da muka rasa sauran kuma shugabannin mu Allah ya kara musu lafiya shi ma shugaban kungiya kan fama da zazzabi Allah ka bashi lafiya sauran marasa lafiyar mu duka Allah ya kara musu lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi amma saurari sai makarar mai girma da wakin ashir da imam sulaiman kawa malamai na akan kuma kasaman tare da alarar masa safi kuma ta amir allah ya tara da allah ya ba mu da abin da aka rasa kan wata lawa wannan ta rubuta tambaya da ta assalamu alaikum malam akwai hago a bari hago a bari illi mai tsoro rufiya a yi hago bayan wannan kuma wata mata ta ma ta aiko sanka da yi biyar da ta cikin asusun ma'ayu tana neman karkatuwa kuma kwamitin marayuwa ta aikuwa a yana tafi da jama'a cewa har yanzu dai abu ne na a buɗe a agaji kuma suna nan suna zagayawa domin karɓar wannan taimako na marayu ana yi na taimako na kuɗaɗe tsari ko abinci domin raba waɗannan bayan Allah Kula ya rage duka sai da hawa Allah ya rage duka da kuma wannan shi ne a cikin da sun zai rawato gobe